shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban dimokuraɗiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin mulkin ƙasa biyo bayan wahalar man fetur da yanzu haka wasu daga cikin jihohin najeriya ke ciki yanzu haka dai gwamnatin tarayya ta ce ta himmatu wajen shawo kan wannan matsala cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter Karamin ministan man fetur mr henry kalle fabri ya ya ce tuni gwamnatin ta ɗaura ɗamara wajen ganin ta kawo ƙarshen matsalar man fetur da ake fama da shi yanzu haka tun a farkon makon jiya ne dai aka fara samun dogoyen layuka a wasu daga cikin gidajen mai musamman a jihar kano da katsina da kuma jihar sokoto sai shi kansa babban birnin tarayya abuja batun da na karancin man fetur ba yau ne farau ba kan yadda lokaci zuwa lokaci ake samun sawan da masana ke cewa hakan na taka rawa matuka wajen kawo na kasuwa harkokin sufuri da ma sauran bukatun yau da kullum wannan dai ina zuwa ne a gabar da majalisar wakilai ta bukaci gwamnatin tarayya da ta jingine yarjejeniyar nan ta samuwa sakamakon rashin yi wa al'ummar kasar cikakken bayanin abin da yarjejeniyar ta kunsa yayin zamanta wannan talata da dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar dala honorable aliyu sani madakin gini ya gabatar da bukatar jingine wancan tsari sakamakon yawan kalubalantarsa da 'yan kasar ke yi. Saboda damuwa da rudani da abin ya kawo, na ga ya dace kai abin majalisa. Yau na kai maganar majalisa kuma ba wani abu na nema ba a yi bincike mm. akan wannan agreement din. A tabbatar cewar kamar yadda gwamnati ta fito da ministoci suka yi press conference cewa wannan abu babu wani abu wanda ya alaka da auren jinsi majalisa ta yi bincike kuma sannan kafin bincike a dakatar ma da abin gabaki daya wanda shine abin da na kai yau gaban majalisa kuma wannan kudiri na tunawa ya samu goyon bayan 'yan majalisa 88 wanda a tarihin majalisa kusan an daɗe ba a samu abu wanda ya samu irin wannan bawa goyon bayana kuma kuduri a majalisa ya samu cewa mun nemi cewar a dakatar da agreement din sannan a gayyato duk wanda suke a ciki a zo a tabbatar cewar babu wata magana wadda ta yi kama da auren jinsi. rabin Aliyu Sani Madakin Gini kenan wakilin dala a zauren majalisar ƙasa da alama da wannan batu shine ke zaman jagoran batutu wanda 'yan Najeriya suka suka fi cece ku ce a kansa wanda mabiya jam'iyyar PDP irin su Alhaji Aminu Gurgu mai fulo ke cewa su ma suna da tsokaci kan wannan yarjejeniya. duk duniya ban ga mai propaganda irin gwamnatin jam'iyyar apc ba yau da saboda ta mai da rayuwarku tana gallaza muku azaba wajen tsawon shekara tara wai shi ne yanzu take magana wai ta buɗe boda tsawon kwana ɗari da hamsin saboda aka kimanin wata biyar kenan saboda aka ina tabbatar maka wannan kalubalantar da ake mata cewar da mu da rabara-rabara na najeriya wanda suka yi tar musamman mu jam'iyyar mu ta pdp wadda tun lokacin gudulan emele jonathan ya ce in a akan wannan abin ne ina tabbatar maka sai dai ba kujerarsa Amma ba na manta sanad president na lokacin david mark ya ce duk mutumin da aka kama ma da yada wannan propaganda cewar tsawon shekara goma sha hudu zai yi a ina kiran talakawan najeriya ba magana zanga-zanga ku yanke mata hukunci dubu biyu da da ashirin 2027 akan ƙuri'a ku wadda ina tabbatar maka cewar babu inda za saboda haka ina tabbatar maka wannan abun ba zai zame musu dan zane mai yawa dora ba kuma intelligent report ina suka ce akwai abin takaici wanda ce wurin. a ƙasashen duniya 700 da 'yan kai najeriya tana cikin ƙasa ta 42 masu karɓar wannan ta'adar kuma naso taso a ce najeriya a cikin ƙasashe 700 da 'yan kai tana cikin ƙasashe na 32 da suke tir akan wannan ta'adar na auren jinsi yau ina tabbatar maka jam'iyyar nan ta apc yau wadda take gallaza talaka bala'i kala-kala wadda ina tabbatar maka babu inda to ba kila ma me ya ci koyi me na minista zai zo yana wani kan baba kan baya akan wannan abubuwa amma ku yanke musu hukunci a dubu biyu da ashirin da bakwai ba cin zalin kuwa ba taɓa kayan kuwa ba zanga-zanga ta cutar da wani ga babban zanga-zanga a ku duk inda na tabbata cewar mutumin da ka gani a apc bai isa fito a faɗin najeriya ya zo ya mutane tallan apc ba kuma akwai takaici alhaji mai girma shugaban ƙasa ya kasa tallar jam'iyyarsa amma za ka samu minista ce ita minista yasa na ji advisor ne na shugaban kasa ya zo yana propaganda yana muku tallan jam'iyyar apc wadda ta kasa ba ku tsaro ruwan sha wutar lantarki hanyoyi da duk nau'in jin daɗin rayuwa a gwamnatin nan na tabbatar maka talakan najeriya ta alabali ne yau gashi majalisar wakilan tarayyar najeriya tana ambata sunan tunubu kalala kan cewar ya gaggawa dakatar da wannan abun na magana a wurin sai dai kuma kalaman na aminu gurgu mai fulo na zuwa ne daidai lokacin da hadimi ga sanata barau jibrin wato orabula adamu abdullahi karkasara ya shigo tare da wani jan hankali ga masu yin azarbabi dangane da wannan yarjejeniya ta samuwa abin da ya kamata shine ka tsaya tukunna ahli zikira akan abin ma'ana wayanda suka san abin su yi magana ko su bincika ko su tabbatar amma ba daidai bane kawai idan abu ya faru mai tsallan baɗake mu hau maganganu mu hau surutai mu hau kaza abin da ya kamata shine sai a bincika ko a sa masana su yi bincike akan al'amarin don su tabbatar shi yasa muka yi shiru tunda aka zo ana maganar an zo da wata doka muka ja muka shiru dalili mu ba masana doka bane ba mu sanya dokar take ba mu sanya abin yake ba muka jira mu gani masana za su shiga su fita don su bincika su gano wannan dokar ya take to alhamdulillahi na ji kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta yi nazari akan lamarin ta yi bincike ta tabbatar da abin da ake zargi gwamnatin tarayya ta yi babu wannan magana hasali ma mu Najeriya muna da dokar da ta haramta wannan wadda lokacin janatan aka yi wannan dokar wanda muna nan akan ta duk kiristan gaskiya da musulmin gaskiya yana nan akai ba wanda zai yarda da wannan shi sa farko muka ja hankalin sanatocin mu masu kishi kamar yadda na ji kawu sumaila a wani taro na addini yana magana akan wannan doka yadda mutane suka yi ca aka yi ta maganar ba wannan bane bincike za a tafi a tabbatar sadara kaza da kaza da kaza abin da ake faɗa haka ne to alhamdulillah in Allah ya da irin wannan dokoki ba za su samu dama ba ma su zo garin nan ko su zo ƙasar nan tunda majalisar nan akwai jajirtattun mutane wanda suka damu da al'umma su irin su sanata Baro Jibrin irin su sanata Kawu Sumaila da ire-iren su masu kishin mutane da addini da haka muna godiya da Allah ya fito da wannan al'amari kuma a ci gaba da sa ido duk fuskar da za a shigo a zo mana da wannan kar ku yadda kar ku amince domin mu ba za mu yadda da wannan abin ba alhamdulillah tun da babu wannan magana. honorable adam abdullahi sara kenan jigo a siyasar gidan sanata barau jibrin a makon jiya ne dai jaridar daily trust ta ambato yadda aka kulla waccar yarjejeniya tsakanin kungiyoyin kasashen turai da kuma najeriya ta hannun ma'aikatar kasafi ta kasa tun a wancan lokaci dai ce ce ku ce ya fara yawaita kan yadda wancan tsari yake inda wasu ke cewa kawai dai an lullubo kura ne da fatar akuya wato dai akwai wani tsari a cikin sada ya saba da ɗabi'un al'ummar najeriya Wannan dai ta sanya tun a wancan lokaci gwamnatin ta fito tare da fayyace yadda abin yake, inda idan za a tuna cikin wata tattaunawa da sashen Hausa na rediyo Faransa ya yi da ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki Alhaji a Atiku Gudu, an jiyo shi na cewa cikin waccar yarjejeniya babu maganar auren jinsi. Yarjejeniya da aka samu hannu ainihin ƙasashe da suke cikin wata ƙungiya da ake kira Organization africa caribbean and pacific states su 79 da kuma kungiyar kasashen turawa european union wadda najeriya ta samu hannu ba ita ce ta farko ba an sa mai yarjejeniya irin wannan hannu a biyu kuma ita wancan da aka samu hannu alif dubu ta kare aiki alif dubu da ishirin da uku shine aka sa wannan sabuwa a wa hannu wannan yarjejeniya ce ta haɗin kai ta bangarori daban-daban wanda ya shafi yanayin ƙasa tattalin arziki demokradiyya harkar yaƙi da ta'addanci don haka wannan da aka yi sabuntawa ne wannan yarjejeniya wasu sharuɗa aka baku ne musamman aka yi la'akari da abubuwan da ya fi ɗaga mutane hankali na auren jinsi. Na farko dai babu wannan tanadi ciki na auren jinsi ko yadda ko nema a yadda. Babu maganar za a ba mu bashi domin ana da wata bukata. Wannan kamar da na ce yarjejeniya ce ta ba da dama a haɗa kai. Yarjejeniyar nan da aka fara sa wasu ƙasashe suka fara sa mata hannu. a taron da aka yi a ƙasa mai suna samowa wadda ita ma tana cikin wannan yarjejeniya bai sa muka sa hannu ba lokacin sai da muka dawo da yarjejeniyan nan gida ma'aikatu inda suke da ilimi na yarjejeniyan nan suka duba muka gamsu da cewa babu wani abu da ya saba ma kundin tsarin mulkin Alhaji Atiku Bagudu kenan ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arzikin Najeriya kuma da haka za mu waigo siyasar Kano tare da lekawa tsakar gidan jam'iyyar APC inda Sani da Mustarauni ke godiya ga shugaban ƙasa bisa yadda ya gwangwaje mai gidansu Honorable M Nasir Ja'oji da babban mukami. Alhamdulillahi madadin Honorable M Nasir Ja'oji Tarauni muna kara yi wa Allah wata ala godiya bisa ni'ima da baiwa da Allah ya mana wadda mai girma shugaban kasa a suwaji Bola appointment a jihar Yobe. To muna gode wa Allah wannan ya nuna cewa Ja'oji dan siyasa ne cikakke kuma shi kanshi shugaban kasa ya duba irin mutanen da ya kamata dama a taimaka a siyasa domin su taimaki magoya bayan su to ta dalilin wannan irin walimar da muka yi shekaran jiya alhamdulillahi mun ci mun sha al'umma sun ci sun sha an ci kaji an ci naman rago an sha lemo da ruwa masha Allah to wannan ita ce take nuna godiya ga Allah kuma muna fatan malam Nasiru Ja'oji Allah kara kawo wani babban rabo wanda ya fi wannan a ci gaba da kyautata 'yan jam'iyya domin ku duk ɗan jam'iyyar da ya je wannan taro na tabbatar maka ya cika hanta bukatarsa dam da abinci kuma sannan ya samu kuɗin mota ya tafi to alhamdulillah to haka ake so a rika ba mutanen da suke jin kan al'umma dama domin su ci gaba da taimakon jama'a kana ganin wannan mukami da aka bashi kwalliya za ta biya kuɗin sabulu insha Allah wannan alama ce kaga daga shigarsa ofis yau kwana uku da shigarsa ofis amma ya zo shekaran jiya ya tara al'umma ya yi wa Allah godiya an taimaki al'umma kowa ya zo ba wanda aka ba ƙasa da naira dubu goma kuɗin mota ya koma gida bayan ka ci ka sha ka ci naman rago ka ci na kaza ka ci abinci ka sha lemo ka sha ruwa to ka ga wannan ai ba abin da za a cewa Allah sai godiya to ai yanzu shi M Nasir Ja'oji dai bai taba rike matsayi ko na kansila ba amma yau gashi Allah ya bashi wannan dama da shugaban kasa ya bashi kuma muna kyautata masa can Allah yadda zai taimaki al'umma kuma za a ci gaba dama me yi ne da aljihunsa yake yi to kuma yanzu ga dama ta samu da yaddar ubangiji muna kyautata tun za a share al'umma hawaye da yaddar Allah daman ba yana yi ne dan a bashi mukamin a'a daman can shi yana yi ne dan Allah to kuma saboda irin kyautata al'umman da yake ne yasa har aka ga cewa ya cancanta saboda irin taimaka jama'a yake da wahalar da yake da tiriti jinkiri da yake da jam'iyya ya kamata eh jam'iyya ta ga yalle ya kamata a taimake shi ma a dafa masa domin ya ci gaba da yin wannan aikin alkhairi Sani da Musta Rauni kenan ɗan siyasa a tsakar gidan jam'iyyar APC, sai dai kuma yana wannan godiya ne daidai gabar da wasu mabiya jam'iyyar NNPP ke wani karatu mai kama da hannunka mai sanda dangane da waɗanda gwamnatin ke baiwa kwangilar ayyuka. Cikin masu wannan karatu akwai matashi injiniya Husaina Aliyu Kofar Kabuga. A matsayina na ɗan kwamitin zagaye na sanya ido mai binciko gwamna abin da ya dace da abin da bai dace ba. Mai girma gwamna tabbas muna da 'yan kwangilar. kwangila a cikin wannan gwamnatin da suka fito suka baka gudunmawa ɗari bisa ɗari muna da yan kwangilar da suka fito suka tallafa wa al'umarka muna da yan kwangilar da suka fito da dukiyarsu suka hidimta maka suka rike maka yan jam'iyya mai girma gwamna amma abin mamaki an fitar da kwangilar aikin asibitin murtala ba mu san dan kwangilar da aka bawa ba an fitar da kwangila ta gyaran makarantu ba mu san dan kwangilar da aka bawa ba an fitar da kwangiloli na aikin titina ba mu san dan kwangilar da aka bawa ba irin waɗannan abubuwan su suke kawo aka fito ake samun matsala mu fa zargi ma fa muke anya waɗannan 'yan kwangila ko ba 'yan APC bane ba alhaji zaka je ka rabu dan kwangila da jahula a jikin ka kaga yana cici maka magani yanzu idan ka dauko wancan titin da ita shi daga Yamadawa ya haɗe da kuntau ya tafi bayan tasha wannan titin muna so dan kwangilan nan ya fito i gaya mana idan ya gama wannan aikin mu kuma mu zo mu gaya gwamna wannan aikin bai ba saboda ina mai tabbatar maka da cewar wannan gargadar da take damun al'umma duk wanda iya wuce wannan titin idan ya kai karshe wajibi ne baya iya dawowa sai ya tsaya ya ci abinci kaga irin wannan aikin ba shi da wani amfani amma injiniya wai ji nake idan za a ba da irin wannan kwangilolin duba cancanta ake wanda kuma a ga zai shi zai kuma buƙatar majihaji ai sallah ji nake da ana likita a gidana zan tafi asibitin wani neman lafiya ne shi yasa na gaya maka muna da manyan yan kwangiloli a cikin wannan tsarin gwamnati muna da leburori a cikin wannan tsarin gwamnati gashi nan matasan mu suna tunani idan Allah ya bawa mai girma injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf Nasara duk wani lebura ya daina kwana itashi ya rasa aikin da zai yi muna da manyan yan kwangiloli yanzu irin wannan ayyukan da aka fito ake da irin su dattijan arziki a Alhaji Isyaku Awole dan kwangila aka fito aka bawa waɗannan manyan ayyuka ina mai tabbatar maka da cewa zai rike wa gwamna yan jam'iyya kuma ba za a taɓa tashi a yi gwamna aikin da bai dace ba wannan tasa mai girma gwamna ka kiwata zakin ka saboda zakin wani ka kiwata al'umar ka saboda gobe idan Allah ya kawo ta bukata su tashi tsayin daka ɗari bisa ɗari su ƙara baka gudunmuwa kamar yadda suka fito suka ba amma ji nake wai akwai wasu ka'idoji da ake bi ko dai waɗancan da kake magana ba su ba waɗancan ka'idoji na faɗa maka muna da ilimi masu harkar kwangila a cikin wannan gwamnati wannan hakan ta samu muka ce a ɗebo na cikin gida a basu saboda ina mai tabbatar maka da cewar a zamanin mulkin gandu da tsohon gwamnan Kano babu wani ɗan kwankwasiya da aka ɗauki wata kwangila aka bashi mutanen nan mu fa muna zargin leburorin ma da ake ɗebowa yan APC ne wannan ta sa muke so a tabbatar da cewa duk wani ɗan kwangila da za a bashi aiki a faɗin jihar Kano ya zama na cewar ɗan tsarin kwankwasiya aka ba domin mai cancanta ba magana cancanta ake ba kai ka taɓa ganin mutum ya zo yana abu bai dace da shi ba wannan ta sa muka ce a ɗebo mutanen da suka fito suka ba wa tsarin wannan gudunmawa irin su dattijan arziki Alhaji Isyaku dan kwangila tare da sauran yan kwangila da suka fito suka hidimta wannan tsarin. Injiniya Hussaini Aliyu Kofar Kabuga kenan dan gwagwarmaya a jam'iyyar NNPP daga yankin kudancin Kano kuwa Abba Al'umar ne ke cewa san barka dangane da ayyukan raya ƙasa da wakilin ƙananan hukumar Rano Kibiye da Bunkure Warabul Kabir a Lasarar ke yi a yankunan. muna godiya da tura wakilci da muka yi a ƙaramar hukumar mu rano kibiya da bunkure mun samu 'yan majalisar tarayya wannan ɗan majalisar tarayya babu abin da za mu ce sai dai ubangiji allah ya ƙara girma allah ya ƙara arziki duk tun da ake tura wakilci ba mu taɓa samun ɗa mai aiki irin kabiru alasarin ba yanzu gashi nan ya mana makarantu da tituna da menene ko a yanzu dinnan gashi nan ya kawo mana federal polytechnic za a zo a yi ta da federal medical center za a zo a yi ta karamar hukumar rano wannan muna godiya da wannan ayyuka da kake kawo mana ko ina kake mafarkin ka kawai aiki ka kawo bunkure ka kawo rano ka kawo kibiya muna godiya da mai girma kabiru allah ubangiji allah ya kara girma mun ji wasu baki ma daga nesa suna nan suna kawo mana godiya da duba da tagomashi da ka gwangwaje yan karamar hukumar bunkure wannan ubangiji allah ya kara girma muna godiya da duk wasu ayyuka da mai girma kabiru alasarin wannan abubuwa da kake yi mu yan karamar hukumar bunkure rano kibiya da bunkure muna godiya akan ayyukan da kake yi muna nan muna ƙara gode maka ubangiji allah ya sa ka zama gwaunan gobe in allah ya yarda sai ka zama gwaunan gobe da izinin allah mai girma kabiru alasarin muna godiya ka duba makaranta ko a ni a karamar hukuma ta ta bunkure akwai firamare central firamare nan yadda aka zo aka yi fensin ɗinta aka gine ta akwai hanya da ta tashi tun daga rano ta tafi har garko ga ta nan sannan mun ji akwai hanya da ta tashi daga bunkura ita ce ta haɗe har da daba dawakin kudu kenan mai girma lazarin dan Allah muna sake kukan arziki muna neman alfarma akwai asibitinmu. Abba Ali Umar kenan daga fifin karamar hukumar Bunkure. A batun sauke nauyin wakilcin dai Ibrahim Gannama ya shigo da mamakin waɗanda ke kalubalantar wakilin ƙananan hukumomin Wudil da Garko, wato Horrible Abdulhakim Kamilu Ado. yanzu abin da yake faruwa a karamar hukumar hudul da garko wannan lajawan ka fito kana yin irin wannan maganganun duk da dai ban so in yi magana akan wannan abin ba amma ya zama wajibi mu fito mu yi wa al'umma bayani honorable hakim kamil ado aikin alkhairi da kake na aikin ido kwararrun likitoci aka ɗauko aka kawo su general hospital na garin wudul kai saboda tsabar jin daɗi asibitin karamar hukumar garko ba general hospital ba ne amma mai girma ɗan majalisa honorable abdulhakim kamil ado ya biya kuɗi ake ebo 'yan karamar karamar hukumar garko ana kasa karamar hukumar hotel kuma ina so in gaya ma ladawa ka sani abdulhakim kamil ado shine dan majalisa na farko wanda yake koyi da sanata rabi musa kwankwaso akan harkar ilimi kwanan nan aka ɗebi ɗalibai karamar hukumar hotel da garko sama da mutum ɗari aka kawo state polytechnic kuma kwanan nan a karamar hukumar hotel da garko aka zo aka raba kayan abinci ga mutanen da ibtila'i ya faɗa musu kwana kwanan nan still mai girma honorable dan majalisa abdulhakim kamil ado ya kai kuduri akan wani ibtila'i da ya samu yan karamar hukumar gezawa irin irin wannan abubuwan idan muka ce za mu ci gaba da fito da su ba za su irgu ba an zo an gina harsashi na gina katafaren asibiti a karamar hukumar wudil an kawo taransifomomi kai wannan lajawan ina so in gaya maka wallahi idan ka sake na cafti makogoranka a siyasa wallahi sai na buga ka ƙasa muna so mu gaya maka honorable abdulhakim kamilu ado tsatsan kwankwasiya ne dan kwankwasiya ne ya gaji kwankwasiya kuma ya haifi dan halak kuma al'ummar karamar hukumar wudil da garko suna masa san barka ba za mu zira ido 'yan ku ci ku ba mu yan fasha-fasha mu sha ruwan kai ku fito kuna irin wannan maganganun yanzu wannan sai mun taɓa ne maka idan ka ƙara fitowa kai magana wallahi za ka ji mu a siyasance domin ba za mu zira ido a dinga taɓa mutuncin masu mutunci da darajar su ba saboda irin aikace-aikacen alkhairi da suke mutane ne masu ilimi masu daraja masu basira wanda Allah ya hore musu fikira da iya tunani na kai ƙuduri majalisa yanda al'umma za su samu sauki da saniti a rayuwarsu. Ibrahim Gannama kenan. Haka abin yake a yankin karamar hukumar Madobi inda wakilin su Horabul Suleiman Muktar malam ya gwangwaje al'ummar yankin da kyautar babura da motoci sai kuma bayar da jari ga matasa wannan dai ta garzayo da matashi sila garba kwankwaso da ke zaman fiyaron kungiyar kwankwasiya media forum kura madobi da garin malam wanda ya shigo da faɗin kwalliya na ci gaba da biyan kuɗin sabulu dangane da wancan wakilci yau in ka ga fella-fellan mahina da motocin da ya raba wa waɗanda ba su da keken hawa wanda ko su ne za su tafi majalisa suka tafi a wannan motocin dole ka yi ba musu wannan abu ne gaskiya wanda ya ja na sosai gudummawa ta na kotun koli su siraja kwankwaso shi ma wannan hakika wannan magajin kwankwaso ne a madubi domin babu dare babu rana wallahi mutumin nan in ka gani da yake hada kai ka ce ne a Kano Central so saboda haka hakika muna godiya sosai kwarai da gaske ina kira ga kantuma mu na madubi ya ga irin abin da Suleiman Mukutar yake yi na bujuru da ayyukan abubuwan alkhairi sosai ya tallafa matasa yanzu yau abba an ba wa mutane dubu hamsin hamsin an ba taimaki mutane akan harkokin sana'o'insu ga mashina mata ga kekuna ɗinki. dan majalisar taku na jiha ba wani kudiri da ya kai abba anan nazo nake maganar uh, titimu. daga kafi zuwa kwankwasa daga kwankwasa zuwa zuwa garu ashe bawan Allah nan tuni ya kai wannan kudiri wanda kuma a yanzu ana nan fafataka ake ta a zo a fara wannan aiki Suleiman Mukutar hakika wannan abu da yake ina gaya ma abba ina kuma gaya al'ummar jihar Kano su gane Suleiman Mukutar nan gaba kaɗan kahinta shi zamu tura Kano Central domin ni ina ma cige Kano Central Kano Central shiru kake ji na ji an ce araba makara da tukwane wanda a wannan hali da ake ciki a yanzu a jihar Kano abba mutane suna tafiya da kyar wacce jam'iyya ta kasar al'umma ta ragargaje harkar ilimi harkar kasuwanci a jihar Kano an kashe shi shi sanatan naku ba a ce ya kawo ayyukan alkhairi to yanzu abba yanzu me abu me kawo wannan gashi dan majalisa ne jiha kawai amma na farin ciki ya hana da zayyano abubuwan abin alkhairi dai amma idan ka duba Kano Central shiru kake ji ina son da tana muku wannan fa jam'iyyar ta Madugu ce fa jam'iyyar aiki ce wannan tambarin Madugu a jihar Kano shine aiki kowa ya riga ya sani idan kana tare da Madugu in dai na gaske gaskiya dan NPP ne kai to ka zo ka yi aiki ka gina al'umma matashi sila garba kwankwasa kenan daga yanan fifin karamar hukumar madobi dukkanin waɗannan abubuwa dai ba sa rasa nasaba da yadda al'umma ke fatan samun sauƙi musamman a batun kayayyakin masarufi inda ko a jiya litinin sai da gwamnatin tarayya ta ɗage takunkumin harajin wasu kayayyaki domin dai sauƙaƙa wa al'ummar cikin waɗancan kayayyaki dai akwai masara da shinkafa sai kuma alkama da wake inda gwamnatin ta aminta da a shigo da su har tsawon watanni biyar ba tare da biyan kudaden haraji ba sai dai kuma duk da wannan tagomashi bangaren fulawa na ci gaba da kokawa musamman yadda ake ci gaba da samun tsadarta a kasuwa wanda muka jiyo kungiyar masu gidajen biredi na jihar kano na cewa ya kamata a kwance rigiza a sake shiri har ma ma'ajin kungiyar ambasada mustapha salisu akarami ke shelanta tafiya yajin aiki matukar dai ba a samar da mafita ba ina ƙara kira da babban murya a kan manyan dilolinmu na jihar kano masu kawo mana fulawa muna nan fa kanmu kanmu lalle lalle ku sako mana da fulawa tunda kamfani bai yi ƙari ba in kuma kamfani ya yi ƙari ku kawo mana shaidar da za ta nuna cewa ku ma ga yadda kuke sayan fulawan nan daga kamfani ai kamfani baya yin abu sai da shaida duk abin da zai yi muku zai fita muku da circular to don haka ku nuna mana circular da kamfani ya yi muku ƙarin kuɗi yawa dan ba za mu taɓa yadda da haka ba magana ta gaskiya in ko baka ba wallahi za mu fito kanmu da ƙwarƙwatar mu da talakawan jihar Kano mu dinga yi muku alƙunutu kuma daga rana irin ta yau talata tara ga watan bakwai za mu shiga yajin aiki ranar juma'a mu haƙura da yin biredin in so ku je ku ci fulawa ku kusan abin da za ku yi da ita tun na dai mu abokan kasuwancin ku ba za ku kyautata mana ba ba za ku yi mana abin da yake zama adalci a tattare da mu ba nan fulawa ku za ta ɗauko lalacewa ku zo ku dinga lallaba mu mu ɗau fulawa nan mu je mu aikata muku ita a samu samu a batar da ita saboda kar malaman tsafta su zo su gani su kama ku eh, duk a nan fulawan nan za ku zo kuna bin mu da ita Allah ya Allah bashi za ku dauka ku ba amma yanzu gashi kuɗin mu da hannu ba za ku ba mu fulawa ba ba za ku sai mana fulawa ba karshe ma yanzu idan aka je sayan fulawa sai ku ce sai an sai kayan kwali sannan za ku sayo da mutum fulawa mu kan tigare mu mu fa biredi muke ba kan tigare mu ba za ku ce sai mun sai kayan kwali sannan ku sai mana da fulawa me za mu yi da kayan kwali da yawan ku a cikin ku akwai mutane wa'anda ba sa kyautawa duk abin da kuke Allah ya sani kuma Allah yana ganin ku da Mustapha Salisu Akarami kenan ma'ajin kungiyar masu gidajen biredi na jihar Kano wanda kuma da shi ne shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala a madadin abokin aiki Yakubu Ibrahim Dogarai sai jagora kuma shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida mu Muzammil Ibrahim ya kasai Ahmad Rabiu Ja'en da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.